yammacin asabar 17 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 27 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 193 daga cikin jerin jerin kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-dawliya shaykhul islam rahmatullahi alayhi wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da tarihin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da hudarsa da mutane malamai suna jirgina ga ibnu qayyim jawziya akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin zazul ma'adi a halin tafiya inda yake kasar maka don yin aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi a darasi na bayan da muka yi akwai wani kuskure da ya faru da ni wajen karanta wani suna shine abdullahi bin haram baban jabir kenan ne ta karanta shi da dinu hiram dinu hiram babu shakka wannan kuskure ne kaulan wahid haram shine sunan wannan bawan Allah wannan kuskure ne faru da gare malam shu'aibu salihu Zariya wanda ke kasar madina shine ya fara mun tambihi akan wannan kuskure bayan an tashi da karatun Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi zamu tashi a inda malami yake cewa ثم أمرهم أن yanfaddu ila rihali ibnu qayyim al-jawziya yana kai mana tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya faru na tashin shi daga kasar Makka da kaurarsa zuwa kasar Madina shine yace summa amarahu mun ji cewa an zo an yi aqaba ta biyu sahabbai daga kasar Madina ansaru kenan sun zo sun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma har sun watse daga wannan mitin sun koma wuraren kwanansu masaukansu shi ne yake cewa sun ma'amarhum an yin fardu ila sai Allah sallallahu alaihi wa ya umarci mutanen da aka yi wannan taro da su cewa kowa ya koma masaukin shi falamma asbaha alqawmu ghadat alaihim jillatu quraish da gari ya waye sai ga manyan quraishawa jagorori a cikin kafiran makka sai suka yi sammako suka je masaukai na na ansaru din wa ashrafuhum hatta dakhalu shi'ab al-ansar manyan qurayshawa da shugabannin su suka je suka shiga anguwannin a anguwannin ansar da masaukan su wa qalu suka ce ya ma'ashar al-khazraj ya ku khazraj innahu balagana annakum laqitum sahiban al-bariha labari ya iske mu cewa jiya da dare kun je kun zauna zaman mitin da ku da mutumin nan namu wato annabi muhammad kenan suke ishara salawatullahi wa salamuhu alaihi wa wa'atumuhu an tubayuhu ala harbina labari ya iske mu cewa kun yi yarjejeniya da shi kun yi masa mubaya'a akan za ku haɗu ku yaƙe mu ban ba'asa wa aimullahi ma hayyun min al-arabi abghada ilayna min an yanshaba baynana wa baynakum al-harb minkum quraishawa suke musu mun rantsi da Allah babu wata kabila a cikin larabawa wadda muke kin a ce muna yaƙi da ita kamar ku khazar ba ma san yaki da ku fa ba'atha man kana hunaka min al-khazar min al nan da nan sai waɗanda suke wurin khazar kafiran cikin suke maza suke zumbur yahlifuna lahun billahi suna ta rantse ma quraishawa da Allah ma kana hadha wa ma alimna suka ce su rantse da Allah ba ai haka ba kuma koda an yi tuba da su yi ba su da labari ala abdullahi ibn ubay ibn salul dan salulu shugaban munafikai din nan ya dosa cewa ya kulu yana cewa hadha batil yace wannan ai magana banza ce shi kuma shine gaba ɗaya jagoran sa a wajen ma kana hadha yace sam wannan ba zai ba zai yi ba wa ma kana qaumi li alayya mithla hada iki sam mutane na ba za su taba yi min wannan ba yaftatu daga alfawu wato li yasbiqu alayya ba za su taba min irin wannan sabuzarci ko riga malam masallaci ba yace sam ni mutane na sun haka ba zai yi ba yace law kuntu bi yasriba ma sana'a qaumi hadha hatta yu'aminu yace kai bari in ga muku ko da ina madina ban zo aikin hajji nan ba ba wanda ya isa je ya shawara a ɗauki irin wannan matakin na cewa za a yi wa muhammadu baya ba tare da an koma madina an je an ji ta ba yana ji da confidence akan shugabancinsa yana jin isa cewa ba za a yi komai a madina ba sai da yardarsa ƙarin ya ci gaba da cewa faraja a ƙurashin min ainihin shi kenan sai ƙurashawa suka koma to a cikin cikakken kissan kamar yadda ke cikin littafin Babakat na ibnu sa'id sai aka ce bayan qurayshawa sun koma sai suka samu yakinin lalle abin ya faru da irin wannan abu da aka yi mitin ne da wajen mutum 70 zai yiwa a ce kowa ya iya kame bakin sa dole kowa yana da wani close associate yana da wani aboki na sirri ko matarsa ko amininsa da zai gaya masa ko da ya ce mishi amanatul amana irin na yara shi ma zai gaya ma wani da aka kafin a kifa zuwa kwana da wuni 24 hours dole labarin zai yi dole zai zai bulla to da kace suka samu yakinin cewa lalle abin ya faru sai suka yi shiri warhal halal bara ibn ma'rur fataqaddama ila batni ya'jaz wa talahaqa ashabuhu min al-muslimina wa tatallabatuhum quraish sai suka fita su bara dan ma'rur suka fita suka je suka yada zango a wani wuri da ake ci mashi batnu ya'jaz akan hanya ne sai suka dinga yin alkawari da junansu duk a haɗu a nan tukunna sai an haɗu za a kama hanya su kuma ƙurashawa da suka samu labari sai suka fara da su za su ɗau fansa aka ce a ai wasu tsararu ne suka je suwa ne da suwa ne ba da sanin shugabannin ba abin da shugabannin suka gaya muku gaskiya ne wasu ne kawai yan taraji kamar yadda kuke da su a nan makka ba sa so a ci gaba da zama ƙarƙashin yadda ake suna so su samu yanci ko suna so su kawo rashin kunya su ne suka ce suka gamu da muhammadu suka yi wannan shawarar da shi da haka sai ƙwarai shawarar suka ce to abin da ra'ayi waɗannan da suka yi wannan abin abi ta ɗaiɗai kawai abu su da haka sai aka shiga neman su fa adraku sa'ad ibn ubada sai suka rinci wannan babban sahabi sa'ad ibn ubadata ibn dulay wanda ɗaya daga cikin manyan khazraj sayyidu khazraj sa'ad ibn ubada ibn Dulai, ibn harisa babban sahabi ne ya rasu a shekara ta 14 ko ta 15 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da hadisai da yawa saboda ya rasu da wuri amma akwai hadisan shi kamar guda 20 waɗanda ashabul kutub al-arba'a suka ruwaito shi bai je badar ba saboda lokacin da aka yi badar ba shi da lafiya kamar yadda bukhari ya ambata a cikin attarihul kabir mutum ne mai kirki mai kyauta da abin nan da sakin hannu yana daga cikin wanda suka samu matsala a lokacin harifatul is ta fuskar shi hamiya ta jashi idan an iya tunawa lokacin kisar da manzala ta ya ya zo ya hau kan mumbari ya jawabi ya jawabi sai wani daga cikin ausu ya tashi yake ya manza Allah ka ba dama idan a cikin mu suke ausu za mu kashe maka su wanda suka maka wannan sharrin kai da ka da kanmu idan a cikin hadirar suke ma za mu kashe maka sai shi wannan yayi ya ce ƙarya kake baka isa ba wallahi har aka ta surutu kudin ana ta hayaniya kamar yadda muslim ya da riwaya hadisi Allah ya gafarta musu gaba daya babban sari ne daga cikin mutanen kirki cikin sa bai za a ƙara yin bayani akan wani mawqif na shi lokacin da aka je gazuwa ta Hunain to to shine sai suka kama shi shi wannan matashi a lokacin farrabatu yadayhi ila unuqin unuqihi bi da dahili suka rahadi suka daure wuyansa da hannayensa a jikin suka daure shi da talalar eh, sirrin dokinsa abin hawan da yake hawa abinda suka daure shi a jiki kamar yadda mutum yake daura kanshi misali da seatbelt haka suka tamke shi waje a yadda rigunan suka dinga tsibgarsa wa yajrunahu suna jan shi da ƙasa wa yajribunahu bi kummati eh, bi kummati bi jummati suna jan shi da ainihin fatin kulluwan da hannayensa hatta adkhaluhu makka har suka shiga da shi garin makka فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه min أيديه aka samu wannan dattawa cikin qurayshawa su mut'am ibn mut'im ibn ali da al-harith ibn harb ibn umayya wani dan uwan abu sufyan kenan suka zo suka kwaki shi a hannun waɗannan gaugau cewa kuna dukan wannan babban mutum daga cikin ansaru kuna garin kun kashe shi za ku zauna lafiya da mutanen shi ai ba a haka wata shawaratul ansaru ina faqaduhu an yakirru ilayhi da aka ga ba a ganshi ba a can wadi ya jira yayi jira aka ga bai zo bare aka fara sanya tsammanin cewa lallai akwai matsala ba gama garin eh, abin nan bane makara bane sai suka tunanin kawai shi yadda aka yi shawa sun kama shi kuma sun kashe shi abin da ya kamata kawai mu koma mu juya mu kai musu farmaki abin da suka shawarta kenan a wajen fa idza sa'adul qattala alayhi ana cikin haka ne ana shirin za a juya kawai a shiga makka ko da tsiya ko da arziki sai ga shi ya fito ya kullu fa wasala alqawm jami'an ila almadina shikenan sai gaba daya aka kama hanya aka wuce sai kasar madina fa adina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil muslimina bil hijrati ila almadina sai manzo Allah ya ce ma mutanen makka sahabbai da suka musulunta kenan muhajirai ya ci musu kamar da zamu zo makaranta insha Allah a wasu darussa a nan gaba daga littafin sahihul bukhari a cikin babukan da ke bayani akan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dogon hadisi da Aisha take ba da labarin abubuwan da suka faru manzon Allah ya ce musu nayi mafarki an nuna min gidan hijiran ku wani gari mai yawan dabilai shine wuri kaza ku fita ku kama hanya shine sai musulmai suka fara fita dai dai dai dai ana komawa garin Madina fabadaran nasu ila zalika sai mutane suka fara yin haka sai na bakar ya ce shi ma zai fita sai manzo Allah ya ce mishi a'a kai ka jira ne tare za mu tafi da kai fa kana awwala man kharaja ila al-madinati Abu Salama ibn Abd al-Asad farkon mutumin da ya fara fita zuwa Madina da sunan hijira shine Abu Salama bin Abd al-Asad bin Hilal wanda yake dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta fuskar shan nono shi da manzan Allah sun sha nonon suwai ba al kuma mahaifiyarsa tana matsayin gwaggo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi ita ce Barra bintu Abdul Mutsali, wato ƴar uwar mahaifin manzan Allah ce sallallahu alaihi ta haife shi babban mutum ne cikin sahabbai badari ne ya mutu bayan uhudu da ɗan lokaci kankani a matsayin matashi wanda bai kai shekara arba'in ba kamar da ɗansa ya ba da labari cewa wani rauni da aka ji mishi a uhudu shine ya ci gaba da takura masa har sai da ya ga bayan shi raunin nan sai yayi kamar ya warke sai ya dawo shine sanadiyar ajalin sa Allah ya gafarta mishi shi da wa ummu salama da shi da matarsa ummu salama hindu bintu abi umayya kenan wannan sahabiya ɗaya daga cikin ummahatul mu'min wanda kissata shahararriya ce wannan shine mijinta wanda ya rasu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta kasance mace ce kyakkyawa iyakar kyau ta rayu ta daɗe a duniya tana daga cikin mu'ammarai a cikin mata dukkanin ashabul kutubus sita sun fitar da hadisanta ta mutu ba sai bayan kashe Husaini dan Ali da aka kashe Husaini dan Ali radiyallahu anhuma Husaini dai na Karbala Allah ya kara mai yarda da rahama da labari ya iske ta shine kawai sai ta rikice ta suma saboda tsabar tashin hankali to daga nan ba bata sake komawa cikin hayyacinta ba wajen watanni uku ciwo jin sauki shi har Allah ya ɗauki rayuwarta Ba bata sake lafiya ba tun da labari yake ta cewa waɗannan azzalimai sun yi ma jika manzan Allah muguwar abin nan kisan gilla a Karbala sai hankalin ta ya tashi shikenan sai sai rayuwarta kenan ta fita a lokacin da ta rasu ana cewa shekarar ta 95 ko da shida aisha ta bada labari kamar yadda ibn sa'd ya fitar a cikin littafin shi na tabaqat ibn sa'd cewa aisha da ta ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai auri nan mata tace hankali na ya tashi saboda ina da labarin cewa kyakkyawar mace ce ban taba ganin ta ba tace da aka kawo ta tana amarya sai na lallaba na lallaba na je na ta wundo na gani tace da na ganta sai na ga kyanta ma ya wuce yadda aka siffanta mu sai na ruga da gudu ɗakin hafsa na ce mun shiga uku an kawo wata mace mai kyau irin na aljanu a gidan nan ya fi take kuma ce kishi ya makantar da ke ba kya gani mu mun san da tun a makka ba ta kai kyan da kike fada ba sai to zanen ne hankalin zai dan dawo jikin ta <laughs> radiyallahu na ajma'in kisan aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahararren kissa ce ko manzo Allah ya aure ta bayan da dama Abu Salama sai da take ce mishi mu yi da kai cewa duk wanda ya riga mutuwa ɗayan ba zai aure ba saboda ina son zama shakka har a aljanna sai ce mata in na baki umarni zaki mun min da ya take ya ce to in na mutu ki aure ban yadda in na mutu kake aure ba kuma ni ma in ki mutu zan yi aure ba muke alƙawari ba da shi kenan ta ji wannan umarnin ya ce mata kuma ga addu'a da ake karantawa idan musiba ta samu mutum ya koya mata wannan addu'a kamar yadda Abu Dawud ya rawaito inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni min musibati kaza kaza har zuwa kasu tace da ya rasu aka zo aka ga mun cewa ya mutu sai na yi addu'a amma sai ina cewa a raina to waye kuma ya kai shi na zan samu miji irin shi ta Allah kuma cikin hikimarsa ta samu miji wanda ta san ya ci shi kowa ma ya san ya ci shi shine manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da yake zai aure ta tace to ka san ni na yi shekaru kuma ina da ƴaƴa da yawa kuma ina da kishi gashi kai kana da mata ki zan iya zama da kishi ya ba kaza kaza kuma manzon Allah yana mata duba matsala bane wannan ya mata addu'o'i ya mata kaza sai aka wayi gari Aishan can da ake ganin ta ƴan ne idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo abu ya rarraba musu sai ita ummu salama ta ƙara raba na ta bi ta ƙara ma Aisha ta fi son Aisha duka a cikin sa ta fi sabawa da shi saboda manzo Allah ya mata addu'a Allah ya raba ta da wannan bakin kishi to ita da mijinta suka tashi za su fita walakinnaha uhudisat dunam amma sai ƴan uwanta ƴan uwanta makhzumawa kabilar su ah, Khalid ibn al-Walid kenan sai suka ce ba za ta fita ba suka tare ta wa muni atminan lahaki bihi suka hana ta tarki mijinta sanatan shekara guda wa hila bainaha wa baina waladiha salama suka makwace mata danta salama suka kibari ta ganshi thumma kharajat ba'da sanati bi waladiha ila al sannan daga baya ta samu ta dauke danta ta tafi da shi zuwa kasar madina wa shayya'aha wa shayya'aha usman ibn abi talha usman dan gidan Abu Talha wannan ana danganta shi zuwa kafin shi amma Usman ibn Talha ne ibnu Abi Talha wani sahabi wanda a lokacin da riga ya musulunta ba dan uwanta ne shine ya raka ta har Madina a lokacin lam yakun musliman ba da riga ya musulunta ba amma ya raka haka Ibn Hisham ya rawaito wannan kissa a cikin asira tashi da wannan labari kamar da kake thumma kharaja nasu arsalan yatba'u ba'dhum sannan mutane suka dinga fita dangi dangi kungiya kungiya kadan kadan wasu na bin bayan wasu walan yabqa bi makkah min al-muslimina illa rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa abubakar wa ali sai aka waye gari babu wanda ya saura a ƙasar makka daga cikin muminai iri shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai kuma abokinsa sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai kuma dan uwansa kuma turkinsa sayyidina ali radiyallahu anhu waɗannan su kadai suka saura sayyidina abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mishi ya jira shi shi ma sayyidina ali shi kuma shi yake sai manzo Allah hidimomi na yau da kullun da gudanar da al'amura dan haka su suna da dalilin da suka saura sannan baya ga haka shi ali dan dangi ba wanda ya taba kyararsa saboda yayi musulunci dan dama yawanci wanda suka fara fita din su ne waɗanda suke mustad'afina wanda aka hana su yin addini din saboda suna da rauni ko talakawa ne ko bararrun bayi ne ko kuma marasa galihu aqama bi amrihi kuma su biyu sun zauna a makka ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ke su zauna wa illa man ihtabasahu kuna karha sai kuma waɗanda kafirai suka suka taskace shi akwai wanda aka kama aka sa su a cikin mari aka daure shi akwai wanda aka kulle su a dakuna aka kibarin su fita wa kada adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jihazahu yantabiru mata yu'maru bil khuruj manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya shirya kayan tafiyarsa gaba daya ya kulle da kansa yana jiran ran da Allah zai bashi umarni dan tafiya wa adda abubakarin jahazahu shi ma sai na abubakar ya ainihin tattara da kansa kamar yadda na ambata idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu zo da sahih bukhari mu karanta kissar doguwar kissa ta kamar shafi biyu ta labarin abin da ya faru kamar yadda Aisha ta bada labari a cikin a babukan da ke bayani babu hijratul nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina a cikin kitabul malaki wanda yake sahih bukhari zai iya dubawa a cikin mujalladi na uku idan kuma fatuhul bari ne a cikin mujalladi na bakwai zaka samu wannan babukan insha Allah to kamar yadda muka ambata a baya wannan yana nuni zuwa ga falala da daraja da ɗaukaka ta ainihin mutanen madina yadda suka ɗauki wannan irin harka ta musulunci a lokacin da kowa yake ƙinta lokacin da take da matsala kowa yake tsoranta su kuma sai suka ɗauka da shi ne muka ga cewa ya kamata mu ɗan fitina wa juna wasu hadisai kaɗan da suka zo game da falalar mutanen madina a jumlace wanda daga cikin lissafin sahihul bukhari har ila yau a cikin kitabu manaqibul ansar gashi inda bukhari yake cewa babu manaqibul ansari babin da ke bayani akan darajojin al-ansar wa lahi azza wa jalla ana iya karantawa a ce wa qaulul lahi sai zama isti'na ko kuma wa lahi sai zama babu manaqibul ansari wa babu qaulul lahi ada kenan akan wancan mudafu na farko da kuma faɗin Allah da yake cewa wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا باب دكي بياني أكن wato daraja ansaru da kuma bayani akan ma'anar faɗin Allah da yake cewa wallazina tabawwa uddara da kuma waɗannan waɗanda tabawwa uddara ai makkan suka zauna daram a garinsu wal imana to annan malamai suna cewa dole a kaddara domin a tabawwa'u ujara. wannan fili na tabawwa'u ma'anarsa ba ta iya yin nasaba ga imani domin tabawwa'u na yin nasaba ne ga wuri ga mahalli da haka dole a kaddara cewa tabawwa'u ujara wa mawadi'al imani ko kuma a kaddara cewa akwai wani fi'ili daban sai zama kenan nan an kaddara haka al-iman anan mudafu ilayhi ko a kaddara cewa akwai wani fi'ili daban da aka share shine kamar yadda Allah yake cewa fa ajnu amrakum wa shurakaakum ma'anar shi fa ajnu amrakum wa du'u shurakaakum ku tattara nufin ku yi niyya sai kuma aka ce wa shurakaakum to fi'ilin ajnu ba shi na saba wa lafazin shurakaakum akwai wani koye shi ne wa du'u shurakaakum ku kira abokan ah, shirkin ku. to haka nan ma sai ya kaddara tabawwa ujjara wa malakul imana ko wa aitsalul imana ko dai wani fi'ili wanda bai zama irin haka zilatul ikram game da haka shine wato Allah yana nuni zuwa ga cewa yadda kowa ya san Madina garin su ne ba wanda yake jayayya akan cewa Madina shine ƙasa Ansaru Ausu da Khazraj to kuma ka dauka babu jayayya akan cewa su mu'mini ne yadda suka mallaki gidajen haka kuma suka mallaki imani min qablihim ai tun gabanin hijiran waɗansa ba wai sun riga mutanen makka yin imani ba min qabli hijratihim ilai yuhibbuna man hajara ilai suna son duk wanda ya hijira ya je gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan ma'u ba ta samun wani abu a cikin zuciyarsu na hasada ko ƙeta ko jin haushi akan abin da aka baiwa aka ba su wanda bai kai yawan na waɗancan 'yan ƙaura ɗin ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebanta su yan kaura din da fai su ba sa jin damuwa ba sa jin haushi ya bar ayi iyanan zai karasa bayani akan ta a can gaba karshen wato ala um, hadith al-maut wa yusuna wa yusuna menene wala jasin hadith al-maut wa yusuna ala anfusihim walau kana bihim wa man yuqashuha nafsuhu ulai ka humul muflihun a takeice dai malam bukhari yake cewa haddathana musa ibn isma'ila qala haddathana mahdi bin maimun قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله قال بل سمانا الله كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناكب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزل فيقول فعل قومك يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا مالا بخاري انس وان حديثي mai lamba ta 3776 daga babban malamin shi Musa ibn Isma'ila Abu Salama at-Tabuzaki wanda ya rasu shekara ta 223 daga cikin rijalul jama'a shi kuma daga malamin sa Mahdiyu bin Maimun Abu Yahya kenan ɗaya daga cikin malamai wanda ya daɗe ƙwarai a duniya ya shekara kusan 95 a duniya ya rasu shekara ta 172 shi ma ɗaya daga cikin rijalul jama'a ta sitta shi kuma yake daga malaminsa Ghailan bin Jarir wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 129 shi ma daga kirdarun jama'a wannan tabi'i yace na ce da Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah shi gafarta malam me zaka ce game da sunan al-ansar da ake ce muku masu taimako shin ku ne kuka sa kanku wannan suna irin yadda kowa ke sa kungiyar shi suna ko makarantar shi ko wata harka ta shi ko kamfanin shi ko ko Allah ne ya sa muku wannan suna yace bal yadda abin yake Allah ne sammanallahu sammanallahu Allah ne ya sa mana wannan suna fadin Allah wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansar Allah ne da kanshi ya sa musu wannan suna ba sunan wata kungiya ne ko suka yi mitin har suka yi mata rijista ko na ba Allah ne da kanshi ya kira su da wannan suna yake masu taimakon addini masu taimakon musulunci manzo Allah kuma shi ma da kan shi kira su da haka yake cewa annasu bisaru wal ansaru shi'aru duk mutane tarkace ansaru sune suka addini sune kan gaba sune safon gaba a cikin addini ana sai wannan tabi'i ne suna Ghailan bin Dari yake cewa kunna nadkhulu ala anas mun kasance mukan shiga wurin Anas yana dattijo a kasar Iraki kenan a lokacin fa yuhaddithuna manaqib al-ansari ya ta ba mu labarin darajar ansarawa wato wani abu ne da sahabbai suka ci gaba da ba da labarin su irin darajojinsu yana da gaske abubuwan da aka yi wasa da su a yi sanin darajar sahabbai sanin falalar waɗannan mutane masu falala ana ke ta ba mu labari wa mashahidahum ya ba mu labarin irin yaƙe-yaƙen da suka yi da ayyukan alherin da suka yi wa yuqbilu alayya sai ya dinga kallo na aw ala rajulin min al ko wani daga cikin azzawa wato mutanen ƙasar iraki kenan fa yaqulu fa ala qaumuka yawma kaza kaza wa kaza wa kaza sai ki su ko mutanen ku suka yin kaza suka yin kaza lokacin ko dai ba sa musulunci ko suna cikin wata haska domin su ne akwai khawarij a cikin a cikin su ne akwai kaza a cikin su ne akwai kaza matsaloli iri daban-daban yana musu kamar mukarana a lokacin da ansari ke taimako addini mutanen kuma suna can suna kaza suna kaza suna kaza malam bukhari yake cewa haddathani ubaydullah haddathani ubayd ibn isma'ila qala haddathana abu salamata an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha daga malam ubayd ibn isma'ila al-bahari mutumin kasar makka wanda ya rushe shekara 250 bukhari ya kaɗaitu da riwaya daga gare shi a cikin dukkanin ashabul kutub sitta shi kuma yace daga abu usama wato hammadu dan usama dan zaidi kenan shi ake nufi da abu usama a irin wannan wuri shi mana daga cikin jalil jama'a daga hishamu dan urwa kenan daga baban shi urwa dan Zubai, shi kuma daga gungunsa aisha uwar mu ne Allah ya kara mata da take cewa qalat kana yawmu bu'atha yawman qaddamahu Allah li rasul Yaƙin bu'a ya kasance wani yaƙi ne da Allah subhanahu ya sanya shi shimfida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qad manzon Allah ya iso Madina alhalin gaba daya kan mutanen Madina ya riga ya rabu wa qutilat suratuhum an kashe gaba daya manyan su da shugabannin su wa jurrihu kuma an cutar da su an ban musu liki an ban musu aftermath na yaki faqaddamahu Allahu da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya samu wannan matsayin wata shimfida mai kyau fi dukhulihim fil islam yakin bu'af yaki ne da ya faru tsakanin ausu da khazar ƴaƴan bafalu ne bu'af ɗin sunan waje ne a madina nan suka hadu suka yi wajen kwana biyar suna kashe su duk wani wanda yake bin shi wani babban gwarzo da wani mai taurin kai ko shugaban wata kungiya ta ƴan tara suka ko shugaban wata daba a kashe shi a wannan wajen a dukkanin ɓangarorin da babu wani wanda ya saura wanda zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan tsaye zuwan shi madina ko mun gane wanda ya sauran kawai shi ne ubai dan salu shi ko matsoraci ne sai dai munafunci ba zai iya yin irin wannan karan tsayin da mutanen maka suke na tafiya na cewa to Allah cikin hikimar sa sai sa a kashe da dama daga cikin manyan su a wajen sai ga an ce wani wani baban shi ya dan sabit sabit din baban shi wani babban dan ta'adda ne ana aka kashe shi wani wani baban shi shi ma ana aka kashe shi sun kashe junan su banda wanda aka kashe su gaba da gaba a filin daga sannan kuma yan sunkuru suka kashe da gidaje suna kashe wasu daga cikin waɗanda suke jama'in su da sai aka yi wa juna mummunar rauni aka bar wa juna mummunar asara sai zama yakin ya ishi kowa kowa na neman wani abu da zai haɗa su to kuma kowa ba zai iya zama ƙarƙashin ɗayan ba to da Manzala sai sama yanzu sai zama yanzu shi is neutral to kowa ya dai zauna ƙasan shi Allah ne ma Manzala wannan hikimar sai Madina ta zama lafiyayyen gari babu wani ɗan tawaye ko ɗan ta'adda ko ɗan taratsi wanda zai ci shi bai san musulunci ba za a yi ba ba zai bari a yi ba Allah subhanahu wataala ya tsara maza Allah wannan ainihin tsari ne kyau malam yace حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول daga abul walid shine hisham bin abdul malik al babban malami daga cikin rijalun sitta wanda ya rasu shekara ta 227 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga al-Imam Shu'bah ibn al-Hajjaj Abu al-Bittab babban malamin nan na hadisi daga Abu wato Yazid bin Humayd al-Basri wanda shi ma rijalul jama'a ne yazidu bin humayd ya rasu shekara ta 128 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma daga Anas dan Malik radiyallahu anhu qala yaqulu Anas yace qalat al ansaru yawm fath makkah ansarawa suka faɗa ranar fatu makkah wa ata bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa wato ya yi ibara da fatuhu makka ne amma ba a fatuhu makka asalin abu ya faru ba sai da aka yi fatuhu makka suka shiga musulunci wasu su don sun ga haza suka shiga irin su abu sufiyana irin su ikrimatu ibn abi jahl ire-iren su waɗannan waɗanda sai da suka ga ba sarki sai Allah sannan suka musulunta kamar yadda Bahaushe yake cewa to to sun shiga sababbin zuwa ne wasu ma a cikin musulmai irin yan zafin kai suna ganin har yanzu waɗannan fa ba ne bane akwai wanda yake ganin in ya ga abu su gane sai cibiya da wannan da an bari kurban kashe shi ne amfanin waɗannan a cikin al'umma irin matasa ɗin nan masu zafin hali kowane zamani akwai ko mun gane to a haka kawai ana zuwa kunai da aka samu fai'in nan mai yawa yanzu Allah ya dinga iba yana ba waɗannan sababbin musulunta yana ba su raƙumi ɗari ɗari kayan raƙumi ɗari kaza kaza kaza sai ansaru su suka ga wannan sai suka ce wallahi inna hadha la huwa al azam na rike da Allah wannan abun mamaki inna suyufana taquru min dima'i quraish takubban mu basu bushe ba daga jinin quraish jinin su na badar da uhudu da kaza har yanzu akwai sauran pain akwai sauran dattin jinin su a jikin takubban mu wa ganaimuna turaddu alayhi ganimar da kuma mu ne muka tsaya muka samu ta kuma ni ba an ba su sama ku duba irin wannan san kai shedan ne ya riya musu wannan bugun tunani ko fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai labarin ya ce manzon Allah fada al ansara da yaji wannan labarin sai yake aka tara mishi ansaru gaba ɗayan yake kada wanda ya shigo sai ansari sai sai na Abubakar ne kada ya shigo da manzon Allah yake a bashi shigo amma in banda shi kada wani mutum makkan shigo daga shi sai shi kala sai manzon Allah ce mai labari ce fa kala mallabi balagani anku wani labari naji an ce kuna fara sai alif ya ce wa kanu la yakribuna sun kasance ba sa ƙarya ƙarya ba halin su bane mutanen kirki ne iyakan mutanen kirki ba sa ƙarya sun faɗa duk da yake maganar bai kamata su faɗa hayyaji ba ba magana ce da za ka so ka faɗa akan ma'aikin Allah ya ji ba ko ga magarin shugaba ne a jam'iyyar siyasa ko a cikin wata gwamnati ba za ka so ka je gefe ka yi irin wannan mugun magana akan shi yana ganin ka ɗaya daga cikin confident ɗin shi ko mutane makusanta wanda halama kai ake tattali kai ne next commissioner na kaza ko za a baka takara a wuri kaza ya ji ka faɗa mugun magana ya ka ga aka zo aka take ka ai kamata ya kasan sauri yadda za ka da wuya in yanzu ne ka yi faɗan gaskiya ko da an ganka a bidiyo ba za ka faɗi gaskiya ba ko ba bari bane fa qalu huwa alladhi ka ce gaskiya ne amma Allah abinda ka ji shi din sabu dan ubada shine ba da amsa wannan magana manzo Allah ya ce mishi ya akai ka faɗa kace gaskiya ne amma Allah wawayen cikin mutum fara amma masu hankali ba su faɗi ba amma kaza kaza yake to yanzu ta kayar da wannan magana ki to ya manzo Allah ai ɗaya daga cikin su ne ai abu ai ya fara haka kuma manzo Allah sai manzo Allah ya musu tankiya a waje ya goranta musu ya musu faɗa. ne ya kawo mana hadisin anan da ma'ana ta kaitacciya yace ashe ban same ku cikin bala'i maguzanci da fada da junan ku ba cikin kaza cikin kaza Allah ya shekar da ku Allah ya muku kaza Allah ya muku falala duk wannan da ishe ku ba kike kuma ku mun goyi wala ai kuna da abin da ku goranta mu ke eh ai kai ma an kore ka mu ne muka ka wannan mutanen garin ku ba sun kika ba kaza kaza kaza kaza suka ce ya manzo Allah ba za mu yi maka wannan gorin ba ba za mu yi ba suka yi ta kuka aka har suka jiƙa gemmun su suka yi tuba za Allah ya ce na roƙa muku Allah Allah ya ce ne sai kuma ya zama musu ƙarin falala shi ne yake ce musu cewa kamar yadda ya faɗa ana yake cewa wa kanu la yakribuna fa qalu huwa alladhi balagaka qala awala tardawna an yarji an-nasu bil ganaim ku yanzu ba ku yarda mutane su koma da ganima raƙuma da dukiya da sukura da bayi ba ila buyutihim zuwa gidajensu wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila buyutihim ko kuma ku koma da manzon Allah gidajen ku ku shine ganimar ku yace law salakatil ansaru wariya da ansaru za su shiga cikin wani hanya au shi'aban ko wani lungu da salatu walil ansar ni ma da nan zai shiga au shi'aban ko kuma hanyar Ka ga sai ban wasu tsarin falala dauka malam bukhari ce babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama laula al-hijratu la kuntu min al-ansar babu da ke bayani akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da ba dan ni ma hijira nayi ba da sai in zama ɗaya daga cikin ku malamai suka ce wato wajen hukunci kenan zama ɗaya daga cikin su wajen hukuncin shi a wajen a cikin mutanen musulmai ma'anar wurin kamar yadda ibnu hajar ya tattauna shi ne laula anna thawabal hijrati a azamu min thawabi ba dan kasancewa ladan hijira ya fi ladan ku ba da na zane daga cikin muhajirai na dawo cikin wannan ah, lafazi na wani hadisi ne da aka rubuta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi dan Zaid dan Abdurrabbi ya rawaito shi hadisi ne tabbatacce ah, shi kanshi Bukhari ya rawaito ya rawaito shi a wani waje a can gaba malam yace حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم aw qala abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya ce daga muhammad bin bashar ibn usman abubakar abadi kenan shine wato bundar da aka sani da bundar wanda ya rasu shekara ta 252 bundar shi ma yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita daga malam gundar shine muhammad ibn ja'far ibn abdullahi abu abdullahi wanda aka sani suna malam gundar shi kuma gundar ya rasu ka ta ɗari ne da tasa'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shi mana daga cikin jalus sita daga Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi babban tabi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace daga baban Qasim ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yace manzon Allah yake law annal ansara salaku wadiyan aw shi'aban la salaktu fi da al-ansar da ce ansaru za su shiga wani tafarki ko wani wuri da na shiga cikinsu walau hijira hijratu lakuntum ra'an min al-ansar da ba dan hijira ba da ni ma ansari qala abu huraira abu huraira yake cewa ma zalama sam manzon Allah bai taba cutar da su ba bi abi wa ummi na bashi fansar kaina na fansar mashi da iyayena awahu wa nasaru sun jibance shi sun taimaka mashi au kalimatan ukhra abu huraira ya faɗi wannan kalma ko kuma wata kalma kwatankwacin wannan babu ikha'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bainal muhajirin wal ansar babu da ke bayani akan zumunci da 'yan uwantaka wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tsakankanin muhajirai da ansarawa malam yace قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال دقى إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس malamin imam al-bukhari kenan daga ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf shine ibrahim dan sa'ad daga baban shi shine sa'ad dan ibrahim kenan daga kakan shi shine ibrahim dan abdurrahman dan auf ina fata mun gane wannan yace a a lamma qadimul madinata shi wannan ibrahim ibn sa'ad malamin malamin imam al-bukhari shi ne yake ba da labari daga baban shi da kakan shi wanda shi yaro su shekara ɗari da tamanin da uku ne ya ce lamma ƙadimul madinata yayin da suka iso madina su abin nan muhajirai aka rasulullahi sallallahu alaihi baina abdurrahman wa sa'ad ibn rabi sai manzo Allah ya hada zumunta ta yan uwanta tsakanin abdurrahman dan auf da sahabi daga cikin mutanen madina shine sa'ad ibn rabi qala li abdurrahman sai wasu alhun rabi ƙala da abdurrahman inni aksarul ansari mala sai ce ma ɗan uwan nashi ina da dukiya ta fi ta kowa cikin ansaru fa aqsimu mali nisfaini zan raba dukiya ta gida biyu a walimra'atani zan ina da mata guda biyu fanzur a ajaba kuma ilai ka duba wacce tafi birge ka a cikin su san hali ka gaya mun ka ce wanci utalliqha ni gwazan sake ta fa idan qabbat fa idan qabat iddatuha fa tazawwajha idan ta gama idda ka aure ta ba a taɓa irin wannan mutanen ba jama'a babu sam duk salafiya ka baka sai kai amsaro wallahi qala barakallahu laka fi ahlika wa malik shi Allah ya kara maka albarka a cikin iyalanka da dukiyarka ni bana bukatar komai aina suqukum ina ce kasuwarku fadalluhu al-suq ala suq bani sai aka gwada wa Abdurrahman kasuwa dama shi dan kasuwa ne yana da ilimin shi na kasuwanci ya iya harka ta cinikayya sai aka nuna mishi kasuwar banu qaynuqa faman qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqdin wa samin bai tashi dawowa ba bayan an ci kasuwa da yammaci sai ya dawo da ragowar cikui da mai ya ci kasuwa ya siyar ya siya har ya rage wanda zai kasa gobe mata ba a guduwa sannan gobe ya koma thumma a yauman haka ya dinga yin kasuwanci ya kai ya kawo tun yana karba yana kasawa a kofa wata rumfashi ma yana dan samu har ya samu rumfashi har ya zama babban jila da yake zuwa ya je siyo a inda ake cewa ya zo yana ba da tsari ya zama babban dan kasuwa ya zama attajiri shi sa ko san da ya rasu ya rasu ne a matsayin babban miloniya sun shekaru kamar talatin malamin mu malam albani Allah ya gafarta mishi yake ba mu labari tun a 1988 sun taɓa zama suka yi lissafin gadon matan shi da aka ce ya bari 1 over 8 na dukiyarsa sai da tashi a wajen kudin najeriya tun a lokacin wajen miliyan shida na manta asalin da samu amma kudi ne masu yawa wato abin da yake na dinari da aka ce ya bari 1 over 8 ɗin shi aka yi convertin ɗin dinari zuwa kudin najeriya kaga shi ne 1 over 8 kenan na dukiyarsa ko sai da ya kai kusan wannan kudin tun a wancan lokacin babban miliyoniya ne shi sa wata zai buɗe baki ya kasa yana jin tsoro kar ya zama yana cin arzikin shi ne na lahira saboda ya tuna su musu abu dan umair wanda suka mutu babu ko da kafa shi kuma yanzu ya zo ya zama babban attajir kuɗi sun cika addinin shi da bankin shi da shagunan shi sai kasa cin abun buɗe bakin Allah ya kara masa yadda ne sai wata rana sai aka ce wabihi asara wabihi asaru sufrati kawai sai gashi ya zo da da turare a jikin shi wanda har ya mushi kain haka a cikin rigarsa irin turare na na angwaye ke faƙala da biyu sallallahu alaihi salama mahiyar za Allah ya ce me kuma wannan ƙala ta ki. sai ai aure ne bai kawo manzo Allah katin da ya ta ba bai aiko mishi da dan sako ba ba ruwan shi kawai je auren shi su samu ya ga cikin auren su mun ne yanzu kai aure malamin ka bai ji labarin ma sai ya ce auren bai ko wani ɗan babanka ko wani dattijo da unguwarku a ce duk baka gaya musu ba to akwai matsala ke kowa da irin al'adunsu qala kam suqta ilaiha ce to me ka ba ta na sadaki qala nawatan min zahab aw wazna nawatin min zahab yace aw kaza na zinariya shakka ibrahim ibrahim ibn sadin shi ne shakka cewa an faɗi lafazin wazna ko ba faɗa ba wa haddathana batu. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال daga babban malami din daga cikin malaman hadisi wanda ake mishi lakabi da Imamul A'imma ko Sheikhul A'imma saboda ya karanta da dukkanin malaman nan a sitta gaba ɗaya malamin su ne kai ya rasu a shekara ta 224 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shekara 92 a duniya daga Ismail ibn Ja'far wanda shi kuma Allah ne rasuwa ne a shekara ta 118 shi ma daga cikin rijalul jama'a daga Humayd al-Tawil kenan daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yake cewa qadima alaina Abdurrahman ibn Auf wa akha Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' yace malam wa sahabi Abdurrahman ya zo kasar mu ta Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada zumunta tsakanin shi da Sa'd ibn Rabi' wa kana kaseeran mali سعد الحجم برني من التاجر فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا أنصار سنسننا لجسكمة يا أزكي أتكس فأقسم مالي بيني وبينك شطرين والامرأتان زرب دوكياتا بيو مباك رجل ina da mata guda biyu wanzur a ajabahuma ilaika fa utallikaha hatta idza hallatta zawajta ka dubo da taji maka a cikin su na sakan ma ita sai ka aure ta فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يرجع يومئذ حتى أقتل شيئا من ثمنه وأقتل فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وزر من سفرة shi ke ya ci gaba da kasuwanci ya kai ya kawo wata rana har sai gashi ya zo da turare a jikinsa alamar yayi aure fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahyam wanda Allah yake menene kuma wannan sai ci gaba da cewa tazawwajtu qala tazawwajtu imra'atan min al-ansari fa qala ma suqta fiha aka ce menene sadakin da ka bata qala wazna nawatin min zahabin aw nawatan min zahabin fa qala sai manzo Allah da shi aulim walau bi shati kai walima kuda da yar akuya ce kwaya daya قال حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وان روايه كما ذكر اصل دين محمد ابو حمام وان البخاري كوي ذا daga gare shi a cikin shi kuma yace daga al bin abd bin al-harith kenan wanda ya shekara ta 186 babban malami ne an yi ma bashi alƙali zamanin harunar rashidi Alimamul imam bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah banda Tirmidhi banda Muslim sun yi riwaya daga gare shi shi kuma yace daga Abu Zinad Abu Zinad kuma daga A'raj shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace qalatil ansaru aqsim bainana wa bainakum an mutanen Madina suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi ka raba dalilai da aka samu na Khaibar tsakaninmu da tsakanin mutanen Madina mutanen makka qala la yakfuna almaquna wa yushrikuna uh, wa yushrikuna fi tamri qalu sami'na wa ata manzo Allah sallallahu ce wasallam a a yace za su yace za su wadatar da mu daga wahala kuma su tarayya da mu a cikin dabinan sai suka ce mun ji mun yarda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace riga kun ba su gidaje suna zaune a cikin gidajenku da sauransu in kun so yanzu na ɗauki dukkan wannan dukiya da aka samu na ba mutanen maka su kadai su kuma su fice a gidajenku kowa ya je gina nashi ya mai maka da rafaka ta kasuwa yanzu an ba shi abu ya ji sai suka ce a mun zaɓi mu ci gaba da zama da su a cikin gidajenmu muna taya juna aiki muna ci gaba da zumunci ba su da gazawa su mutanen madina babu hubbil ansari min al-imani babin da ke bayani akan cewa kaunar mutanen Madina yana da cikin imani qala haddathana hajjaj ibn min halid قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتي دقى حجاج بن منهال ونما لدي دقى ثقات من, من, من, من الأثبات wanda ya kasance kamar da aka ba da labarin shi dillali ne mai tallan gwanjo a gari wanda yake bashi kaya yana siyarwa amma babban malami ne ya rasu shekara ta 217 dukkanin ashabul kutubu sita shi ma sarautar hadisin shi ce daga shu'ba ibn al-hajjaj kenan daga adiyu bin sabit wanda ya rushe shekara ta 116 shi ma daga cikin jama'a shi kuma daga al-bara'u ibn azib sahabi bara'u yake sami nabiyya sallallahu alaihi wasallama au qala qala an-nabiyyu lil ansar sallallahu alaihi wasallam al illa mu'min yace ansaru babu ne san su sai mu'min wala yubghiduhum illa munafiqun babu wanda zaka je na kin ansaru sai munafiki Allah ka tsare mu daga munafiki faman ahabbahum ahabbahu Allah wanda duk yake san Allah yana san kuma abghadahum wanda Allah yana shi ya Allah mu muna san ansaru ya Allah ka so mu قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجمال مسلم ابن إبراهيم أبو عمر الأزدي الفراهيدي كنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي wanda ya rasu shekata 220 babban malami ne daga cikin malaman hadisi yana da riwaya cikin dukkanin kutubu sita yana daga cikin manyan malaman hadisi Allah ya gafarta mishi shi ma daga shu'ba daga abdullahi ibn abdullahi ibn jabar tabi'i daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas yace manzon Allah yace ayatul imani hubbul ansar alamar imani ita ce kaunar ansaru wa ayatul nifaqi bughdul ansar alamar munafinci a cikin zuciyar mutum shine a ga yana kin ansar to wanda zaka fara tuhuma da wannan munafiki shine duk wanda yake addinin shi'a gaba ba za ka taba jin ɗan shi'a ya ambato tare da ta ansaro ba za ka taba ji ba da irin yadda suka yi tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi kulawa da kariya kai inda fa za a ci misali ansaru jam'iyya ce ta siyasa suka kafa su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce sun fi kowa cin moriyarsa saboda loyalty da suke a irin wannan zamanin ya kamata ce su za a ba duk wasu mukamai da takara da sun mukaman jam'iyya yadda suka kibanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka taba jin ɗan shi'a ya faɗi wani ansari ya faɗa alheri akan shi kalla da ke ku to wannan na daga cikin alamar munafunci a cikin addini kuma mu kuma ahlus sunna sakacin mu ne ba ma tunawa da su ba ma tarihin su ba ma sanya wa ƴaƴa sunaye da nufin mun sa musu sunan ansabu in ka sa wa ɗanka suna Anas ko Sa'ad ko wane ne yaron ya san cewa shi ne suna Anas dan Malik ya san waye Anas dan Malik a shaharata ambatan su a sawo makarantu sunayen su da asibitoci da chemist chemist da kamfanoni da a sunan su a raya ambatan su jama'a saboda mutanen alheri ne ba a taba ganin mutanen alheri al'umma ta alheri irin su ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunace su ya muke yana son su sannan kuma ji irin yadda yake bada wannan ka'ida game da imani cewa in baka son su kai ba mu'mini bane akwai munafunci a zuciyarka malam yace babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lil ansari antum ahabbun nasi ilayya Allahu akbar manzo Allah yace da ansaru ku ne mutanen da nafi kauna su ba sun gama hada duwa ta falala jama'a malam bukhari yace haddathana abu ma'mar qala haddathana abu al-warith qala haddathana abdul aziz an anas radiyallahu anhu daga malam abu ma'mar shine isma'il bin ibrahima al-huzali kenan wanda ya rasu shekara ta 236 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari da muslim da nasa'i suka yi riwaya daga gare shi shi kuma daga abdul warith ibn sa'id bin zakwan al-ambari shine malamin da muke ambato dazunan da muna karatu babban malamin hadisi amma ba kaddari wanda har ɗaliban shi su al-hasan ibn rabi suke cewa ba ma yin sallah a bayan shi ana karatu tsakanin azhar da la'asar ko tsakanin magariba da isha zai ta ba su hadisi amma da zaran an kiyasa da shi alaga to malam muna zuwa sai su canza masallaci ba sa bin shi talla saboda tsabar kadariyancin shi sai aka tambaye su aka ce to me yasa ba kwa riwaya wurin amur ɗan ubai wanda kuma kadariyancin su iri ɗaya sai suka ce amma amrun fakana da'iya shi Amur saboda yana kiran mutane zuwa ga zuwa ga shi amma shi Abdulwari. Ibnu sa'id ibn zakwan al'ammi Albasari, shi shi baya kira zuwa ga kanariyanci amma dai aqida ta kenan ya rasu shekara ta 200 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam az-zahabi yake faɗa a cikin mizanu da ikhtiyar yake cewa duk da wannan muguwa a kidar tasa malaman hadisi ba su kyamata hadisin shi ba tunda yana da ilimi da ake nema da haka dukkanin ashabul kutubus sita sun fitar da hadisin shi Allah ya gafarta mishi shi kuma yace daga Abdul Aziz ibn Suhaibi kenan daya daga cikin manyan ɗaliban Anas dan Malik shi kuma yace daga malam Anas dan Malik Allah ya kara mu Anas yarda qala yace ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an-nisaa was-sibyana muqbilina manzo Allah ne ga mata da yara sun taho ga sunan kamar irin an dawo daga gidan biki din nan mata da yara qala sai yace hasibtu annahu qala min urf yace ne ruwa yake cewa ina tsammanin anas ya ce mata ne da yara sun dawo daga taron amarci an je an kai gara za a dawo ko kuma an dauko gara an dauko amarya ana tallale mara ba amarya sun rusu da irin yadda kasance mata da yara sun yi manzo Allah sai sallama da ya gansu ba ya tashi ne kai fara musu wa'azi cewa za su bata gari za su kawo bid'a ba ya san mata ne da yara ba ka raba su da irin wannan dan sakin layi haka kudan yayi fa kama annabi sallallahu alaihi wasallama mumkilan sai manzo Allah ya nike ya tsaya dam ya tsaya tsaye kamar irin yadda sojoji suke da ana takin Najeriya misali fa qala Allahumma antum min ahabbin nas ilayya qalaha salasa marrat yace ya Allah waɗannan mutane nafi kaunar su suna daga cikin wanda nafi kauna fiye da kowa ya faɗa musu haka kafa uku ya faɗa musu قال حدثنا إبراهيم يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا بهز بن عسر قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يساك كوني إسنادي دقمالي يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير الدوركي كان البغدادي wanda shi ma ya rasu ne shekara ta 252 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jama'a daga malam bahaz ibn asad min ammi abul aswadi al-basri wanda ya rasu shekara ta 200 daidai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana daga cikin al-jama'a shi kuma yake cewa daga malam shu'batu ibn al-hajjaj akhbarani hisham ibn zayd eh, ibn anas kenan daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake cewa جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها wata mata cikin mutanen madina ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana tare da wani ɗan yaro nata karami fakallamaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya magana da ita fa qala yace wallazi nafsi bi yadi innakum ahabbu an-nasi ilayya marratayn kina rantsi da Allah ku mutanen madina kuna daga cikin wanda nafi kauna manzo Allah sallallahu alaihi shine shugaban duka duniya amma wata mata ce talaka kawai ta zo gun shi kuma yayi magana da ita bai mata wulakanci ba bai hana ta gan shi ba bai sa protocol iri daban-daban wanda za a ji tsoron zuwa wurin shi kuma yake gaya mata cewa yana ƙaunar su mutanen madina babu atba'il ansar babun da ke bayani akan suwaye mabiyan ansar قال muhammad محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو سميت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قالت الأنصار daga ainihin abu hamza ya ce na jirgin ɗan yana cewa ansaru suka ce ya rasulullah li kulli nabiyyin atba'u ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane annabi an ce yana da mabiya wa inna qad taba'anaka mu muka bi ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadullah an yaj'ala atba'ana minna ya manzon Allah ka roƙa mana Allah ya sa mabiyan mu daga cikin mu ne fada'a bihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan addu'a fa namaitu zalika ila ibn abi layla sai na je na tambayi ibn abi da nace ka san wannan labarin daga zai dan arkam qala ce yace kad za'ama zalika zaid lallai zaidu yana faɗin wannan magana Adamu, hadathana adam qala hadathana shu'ba hadathana amr bin murra ƙala. sami'tu aba hamzata rajulan min al-ansari amru yace daga ah, malam yace daga Adamu ibn Abi Iyas kenan al-Asqalani mutumin kasar Palestine wanda malami ne da ya rasu shekara ta 221 Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah banda Muslim banda Abu Dawud su suka riwaya daga gare shi daga Shu'ba ila yau daga Amr dan Murra shi ma rijalul jama'a ne malam Amru ya rasu shekara ta 116 daga Abu Hamza wani daga cikin ansaru yace qalatil ansaru inna likulli qaumin atba'an wa inna qad ittaba'naka fad'ullaha an yaj'ala atba'ana minna qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah yace Allahumma ij'al atba'ahum minhum ya Allah ka sanya mabiyansu daga cikin su qala amru fa zakartuhu li ibn abi layla amru sai na je na ga wa ibn abi layla sai yace qala qad za'ama zaidun zaka qala shu'ba azunnuhu zaid ibn arqam ina tsammanin zaid dan arqam yake cewa babu fadli burin ansari babu da ke bayani akan falalar gidaje ko anguwanni na ansarawa qala dathani muhammad ibn bashar haddathana gundar haddathana shu'ba shi wannan isnadin mun ji irin a baya qala shu'ba yake samaitu qatadata an anas ibn malik naji qatada yace an anas yanzu kaga wannan a zahirin shi isnadi ne mai matsala da ta zai wata magana akan shi a gaba kaɗan. qatada ibnu di as-suddusi abul khattab yana da shahara kwarai wajen tadlisi da haka in ce an akwai matsala ya mutu da wuri shi kamar da suke cewa ya mutu kahalan kasa da shekara 40 a shekara ta 118 bayan hijira shi kuma yace daga Anas dan Malik daga Abu Usaid radiyallahu anhu kala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace khairu duril ansari banu najjar mafi alkhairin gidajen mutanen madina shine gidan banu najjar thumma banu abdul ashhal sannan gidan banu abdul ashhal thumma banu al-harith ibn khazraj sai kuma banu al-harith ibn al-khazraj thumma banu sa'idata sai kuma banu sa'ida wa fi kulli duril ansari khairun duka sauran gidajen ansaru ma akwai alheri fa qala sa'd sai sa'd ibn ubada shi din da sa'idi ne sai ya ce ma aran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala alaina shi manzo Allah ya maida mu baya sai da ya faɗi daya biyu uku mu ne na hudu a daraja ya dai maida mu baya Fakila, qad faddalakum ala kathir ya kace amma kuma ai ya sa ku akan wasu da yawa ku ne na hudu ko wanda kuma su ne na goma ya kamata ku gane haka ko وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت أنس وكاجي كان كان تندي maka دين ya kawo maka wani wata hanya daban inda ya ambace ta da qala qala abdus samad wannan hanya zai je can gaba a cikin manaqibu sa'ad ibn ubada zai je kawo ta cikakken isnadi domin nan ta'aliki ne da yake qala abdus samad haddathana shu'ba haddathana qatada anasa. Ƙatada qatada yace naji an yanzu bai ce an bakin qala abu usaidin an annabi sallallahu alaihi wasallama وقال سعد بن عبادة إرم دي وانت حديث قال حدثنا سعد بن حبس قال حدثنا شيبان أن يحيى قال قال أبو سلمة أخبرني أبو أسير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بن النجار وبن عبد الأشهل وبن الحارث بن وبن سعيد دقى مالا سعد بن حفص الكوفي wanda yana daga cikin malamai da suke da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita ya rasu da sha biyar shi kuma ce daga shaiban ibnu Abdurrahman nahawi kenan an-Nahawi sunan kabilar su ne ba wai malamin nahawu ne wannan yana da hadisai da yawa da kamar yadda alimamu ibnu Ibn ya faɗa akwai matsaloli game da hadisansa riwayarsa daga a'amash. da haka buhari bai fitar da ko kwaya ɗaya daga cikin irin ta ba amma sauran hadisan shi kamar anan daga yahaya ibnu abi kasir al-yamani da wasu malamai daban bukhari ya fitar da su kala daban-daban kuma yana da hadisai ma a cikin dukkanin kutubu sita shi a shaibanu da yace shi kuma daga abu salama abu salama yace daga abu usaid shi kuma yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul ansari ko kuma khairu durul ansari mafi alherin gidajen ansar بنو النجار وبنو الأشهل عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو سائلة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال أخبرني قال حدثني أمر بن يحيى قال عن عباس بن سالم عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan kuma daga Khalid ibn Makhlad al-Qatwani wanda daga cikin malaman Bukhari wanda akwai maganganu da yawa akan sa saboda shi'anci da aka same shi da shi da hadisai munkarai wanda ibnu adin ya tattauna a kansu da dama a cikin littafinsa al-imamu zahabi mai magana a kansu a cikin sirr alamin nubala akwai musamman hadisi kwaya daya shine hadisin man adali waliyan wanda zahabi yake cewa wannan hadisin da ba dan kwarjinin bukhari ba da an ce da an ce na cikin manakiru na Khalid ibn Makhlid akwai da manganu da yawa akan shi bukhari da sauran malamai duka in banda tirmidhi sun fitar da riwayar Khalid ibn Makhlad al-Qatwani ya rusu ne shekara ta 213 shi kuma daga Malam Sulaiman bin Bilal wanda Allah ya mishi rasuwa shekara ta 172 shi ma daga rijalul jama'a ne daga Amr dan Yahya daga Abbas ibn Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi nan da ne ga wancan sahabi Sahal ibn Sa'ad shi ma na da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da sauran tafsir daga abu humaydin as-sa'i hadisin nan na siffar sallar manzo Allah sallallahu Salama. daga manzo Allah sallallahu Salama, inna khayra durin ansari daru bani najja mafi alkhairin gidan ansarawa shine gidan banin najjar su banin najjar suna daga cikin khazraj sune aka aka da suna banu taimilla, sunan kakan nasu kenan ah, an ba da labarin cewa ah, najjara wanda ake cin musu ba wai kafintoci ne. wancan kakana su ne ya taba dukan wani sai da ya tsaga shi gida biyu da ya tara mai takobi ne ta ke shi da najjar kafuntan mutane nan ba ce ko eh, kuma su ne kawunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa yar kabilar su ce ah, su ne dangin su ana dan Malik su banin najjar sai kuma banun ashhal su ne dangin Abdul Ashal su ne dangin Sa'ad dan mu'ar daga su kuma sai annabi ya ce wa banu wa daru banil harith sai kuma banu al-harith summa bani sa'ida sune sa'ida bin ka'ab suma khazraj ne daga cikin su ne akwai sa'id dan ubada din ne wannan kissa wa fi kulli durr al-ansari khayr falahiqna sa'ad ibn ubada sai muka je muka samu sa'ad inji abu humaydi sai muka ce mishi kaje kaje abin da manzo Allah yake faqala faqala aba usayd sai yace ya abu usayd alam tara anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam khayyara al-ansara kaji manzon Allah ya bada daraja ga ansaru faj'alana akhiran sai samu a can ƙarshe mu ne na bayan kashi fa adraka sa'ad lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad ya tashi tafi gun manzon Allah fa qala ya rasulullah khayr duril ansari khayr duril ansari faj'altana faj'alna akhira haba manzon Allah ana magana daraja ansar baka ce mu ne na baya awalaysa sai manzon Allah ya ce mishi awalaysa eh, bi hasbikum an takunu min al-khiyari kai kuma yanzu bai ishe ku ba a ce kuma kuna cikin zaɓaɓu dole sai kun zama mafi zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ɗanka ya yi na hudu a makaranta ne abin tashin hankali ko ya yi na takwas ko ɗayan yana cikin zaɓaɓɓu cikin su arba'in da biyar cikin su hamsin ya yi na uku ya yi na shida ya yi na takwas ai ya kamata ka ka gode wa Allah don me za ka ce dole sai na ɗaya ko mun gani malam ya ci gaba da cewa babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansari isbiru hatta talqauni ala al hawl manzon Allah yace ya ku ansaru ku yi haƙuri, da irin bala'in da zaku gani da kan zuciya da kan kai da rashin mutuntawa da za a muku bayana har ku gamu da ni a bakin tabki na alkausara qalahu abdullahi ibn zaid an annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن خضير أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله وانا متنشكين أنصار يتشي يا منزل الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا يا منزل الله ني بلاك بانا مقامي با كومشنا كو مينستا كو وني دايركتا duk arba mutane mukamin mu an ban mu haba ya manzo Allah sai manzo Allah yace a a ka talqauna ba'di asarat za ku ga san kai a bayana fasdiru amma ku yaku yace ku da kai baya ko ku ta fitina ko ku yi dikamfin ko ku ce ba ku yarda ba duk ce wannan ba fasbiru hatta talqauni ala alhaw ku yi hakuri har mu gamu akan tafki na alkausara قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام فقال هشام بن عروة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة يتشي ذاكو قصن زوتيا لسن كي أبايانا ذاكو قتلفش فاصبروا حتى تلقوني كي هقولي هركو قمدني وموئدكم الحوض وجن هدوان مدكو شيني باكين تفكينا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان أن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه wannan isnadi kuma daga malam abdullahi dan muhammad al-musnadi abu ja'farin kenan al-ju'f wanda Allah ya mishi rasuwa shekara ta 229 bayan hijira al-imam al-bukhari tirmidhi kadai suka rawa daga gare shi daga sufyan dan uyayna kenan babban malamin sufyan ibn uyayna ibn imran al-hilali mutumin kasar kufa da ya zo na kasar makka ya rasu a shekara ta 198 ɗaya daga cikin manyan limaman addinin musulunci Allah ya gafarta mishi daga malam Yahya ibn Sa'id ibn Qais ibn Amr al-Ansari jikan sahabi Amr dan Qais dan Amr sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malamin kasar Madina wani malami ne talaka wanda fatara ta cishi ta cishi a sanadiyar da yayi an alƙalanci a kasar Kufa a kasar Iraki wajen wajen sarakuna su Mansur da yi shari'a kwaya ɗaya ce wala ba zan iya ba ita mutane sun zo rana ɗaya wannan ya ce kaza wannan ya ce ƙarya ne wannan lauyan shi ya ce kaza ya ce in suka ruɗa na rasa abin da zan ce na rasa ma waye mai gaskiya to wala ba zan iya ba <laughs> aka tirsa sabon shi haka da ya zauna kawai da ya tsaya ya zaune Allah ya taimake shi da ya ɗan samu kuɗaɗen da zai biya bashi ba su suka da suka mai suka mai katutu da suka sa ya gudu daga Madina wata rana ya zo ziyara ƙasar Madina sai aka bai canza ba kwata-kwata babban alƙalifa. kayan shi irin na ustazai komai na shi irin na da ya ka ce kai ɗin mukamin da ka samu ina arzikin ina duk abin da ka samu yace ai ɗin mutumin da ke da zuciya kwaya ɗaya. Ɗin mukamin da ya samu baya canzawa har ya samu mukamin yana nan a talakan shi babban alƙali Allah ya gafarta mishi ya rasu shekara ta 143 to shine yace naji sa'ad ji Anas dan Malik Allah ya kara masa da yana cewa hina kharaja ma'ahu ila al-wali sa'ad suka fita tare zuwa ga sarki Walid dan Abdul Malik qala da annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansara ila an yuqti lahum al-bahrain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ansaru cewa a zo a yayyanka musu ƙasa da aka samu ta fayi a bahrain faqalu la illa an tuqti li ikhwanina min al-muhajirin suka ce sai dai in za a yanka wa mutanenmu muhajirai mislaha irin qala imma la yace a a a bashi kawai fasbiru hatta talqawni ku yi hakuri har ku gamu da ni fa innahu sayusibukum ba'di asar ko usra lalle za ku ga mugun san kai a bayana a cikin riwayar muslim an sai ce qalu sanasbir suka ce shikenan ya manzo Allah mun maka alƙawarin zamu hakuri ana sai ce falam nas sai ba mu iya yin hakuri ba da abubuwan suka faru na matsaloli da fitin tunci sai mu kasa yin hakuri da haka aka samu matsaloli da rigingimu har aka zo aka yi waƙatu harra aka kakkashe su zamanin yazidu da mugayen sarakuna suka cici musu mutunci ba sa daga musu kafa ba sa tuna cewa waɗannan jama'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an kana karanta wasu labarai sai kai kuka da hawayenka babu du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama asbihil ansara wal muhajira babu da ke bayani akan addu'ar da manzon Allah yake yana cewa ya Allah ka sa nagarta ga sahabbai sahabbaina mutanen makka da mutanen madina قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصله الأنصار والمهاجرة نشي الله باب وترى يوامي دائي ستلاهرة الله كنقر تمني دا متانينا صحبينا أنصار دا مهاجرين وأن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم wa qala faghfir lil ansar manzo Allah ya Allah ka gafarta wa ansaru qala hadathana adam qala hadathana shu'ba an sumayd al tawil sanitu anas ibn malik radiyallahu anhu qala kanat al ansar yawm al khandaq taqul ansar sun kasance ranan waqatu khandaq suna rera waƙa suna cewa nahnu allazina bay'u muhammada ala al jihad ma hayina abada suna cewa mu ne waɗanda muka wa manzon Allah a kan jihadi iyakar mu. fa ajabahu sai manzo Allah ya ba su amsa ce Allahumma la aisha illa aisha akhira fa akrim al wal muhajira قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق ذا الله ne ya tarar da su suna tona wannan gwalalo wa nanqulu turaba ala aktarina muna ɗaukan ƙasa a kan kafaɗinmu da kanmu faƙala rasulullahi salama sai manzo Allah yake cewa Allahumma la aisha illa aishal akhira faghfir lil muhajirina wal ansar babu qaulillahi ta'ala wa yusiruna ala anfusihim wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim suna suna al shine tafdilul ghairi ala an-nafs ka gabatar da wani a kanka wanda ya saba wa asalin ɗabi'a ɗan adam da Allah yake cewa wa man yuka shuhha nafsi wanda da Allah ya katange shi daga san kan kanshi Allah ya halitta ɗan adam da halitta ta san kai to idan Allah ya soka da alkhairi sai kawan maka da ita har ka iya gabatar da wani akan kanka to shine abinda Allah ya wa ansaru suka samu wannan falala walau kana bihim khasasa ko da abinda suke san shi so na musamman malam bukhari yace حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فديل ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه daga malam musaddad dan musarhad dan musarban musaddad ibn musarhab ibn wanda bukhari ke mishi kirari yana cewa wa kana musaddadan kasmi malam ne gam katar Allah ya gafarta mishi ya rasu shekara ta 228 yana da hadisi a cikin bukhari da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i shi kuma daga malam abdullahi dan dawuda dan amiru al-khuraibi kenan wanda ya daga cikin rijalul bukhari wal arba'a daga fudail ibn ghazwan ad daga cikin rijalul jama'a daga abu hazim al-ashja'i babban malami cikin tabi'ai daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa ba'atha ila nisa'i manzo Allah ne yi bako sai aika gurin matan shi a karbo mishi abinci zai ba bako fa kulna ma ma'ana illa al-ma'u suka ce ba mu da komai sai ruwa ga alama da yake fa nan ba amma kuma ya aika in yanzu ne fa ai ka dawo kanka bakan magana kenan ko sai a ce ku je ku ce mishi wanda ya kawo ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake man yadummu aw yudifu hadha wane ne zai dauki wannan ya kara a gidansa ko ya dauki wannan mutumin ya bashi bakunta fa qala rajul al ansari ana sai wani mutum yace ni ne qala fantalaka bihi ila imra'ati sai ya tafi da shi gun matarsa fa qala akrimi dai fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ki girmama bakonan na manzon Allah fa qalat ma indana illa qutu subyani babu komai a wajen mu wallahi sai abincin yara abin da ya rage kalacin yara ne fa qala hayyi ta'amaki ki to shikenan dai ki gyara mashi dai aje a dima mashi wa as bihi sirajaki ki je ki kunna fitallaki wannan gumi su biya nai ki kokari ki ma yaran ki wayo har su baki ba tare da su ci abincin ba idan aradu asha'an idan sun so suna so su ci abincin dare ki musu wayo har su baki fa hayya at'ama sai ta gyara abincin ta kawo shi wa asbahat sirajaha ta kunna fitillarta wa nawwamat sibyanaha ta sa yaran suka yi bacci su ma matan mutanen kirki ne ba ta ce a ah, ya za a yi daga zuwan bako ƴaƴana ba su abinci ba wallahi ba zai yi ba ba zai ba ta ce haka ba ko sun makamat ka annaha tuslibu sirajaha sai ta miƙe kamar za ta gyara wannan fitila sai ta kashe fitilar da gangan fa ja'ala ma ya akula sai aka zauna sai suna sa hannu a cikin kwanan suna cirewa kamar suna ci alhalin ba ci fike ba kawai suna mushi abin da ne drama ne kawai fa bata tsawiye haka suka kwana su da yunwa shi kuma ya ci ya koshi falamma asbaha gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye sai suka yi maza suka je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ce da hikallahu layla aw ajiba min fa'alikum Allah yayi murna yayi dariya yayi mamakin irin wannan aiki da kuka yi na dabara dan kada wannan bako ya ji shi cikin kunci fa anzalallahu shine Allah ya saukar da fadin sa ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم babin bayanin wasiyar da manzan Allah ya sarakuna da shugabanni da kowa yace duk abin da mutanen Madina suka yi na alheri to a karba duk abin da suka yi na kuskure to ayi hakuri a musu manzan Allah bai yarda su kuskure a don mataki a kansu ba shi wannan abin da sai biyu suka yi ba karamin ta'allaci bane waqatul harra da suka kashe sahabbai da ƴaƴan sama da mutane 600 suka halasta alfarman Madina akai tabarna a cikin ta ba karamin ta'allaci bane shi sa gaji yake cewa falam yumthilhumullahu Allah bai daga musu kafa ba da shi Yazidu da shi wannan komanda muslim wanda wanda wanda ya shugabanci sojojin babu wani daga cikin su da ya saura lafiya lau sai da suka dinga ihu har suka mutu suka shiga cikin kunci da bala'i Allah bai musu sauki ba saboda sun ci mutuncin alfarmar da manzon Allah sallallahu alaihi ya bai mutanen Madina sun ci mutuncin alfarmar kasar Madina da manzon Allah yake ta zama harami kamar yadda Makka take harami dan kawai ansaru sun ce ba sa yin jam'iyyar shi sun ce ba su da shugabancin shi ba babu shakka ba su kyauta ba to amma manzon Allah ya ce idan sun yi kuskure a daga musu kafa sai aka iya daga musu shi sa sayyidina Umar yake cewa da ba dan ba dan ba da na rage duk kasan musulunci inda aka ci da yaki da na ba ansaru ita gaba daya inda aka ci da yaki da sai na raba ta na ba su ce amma saboda kar musulmai su rasa wurin zama da aka in yazo zo raba fai'i sai ya kara musu shi waɗannan jama'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka yi a wannan zamanin haka ake haka ake karɓan shi alherin su a karba kuskuren su a kauda kai a kai malam yace haddathani muhammad ibn yahya abu ali qala haddathana shazan aku abdana qala haddathana abi qala akhbarna shubah ibn al-hajjaj an hisham ibn zaid daga malam muhammad ibn yahya abu ali al-yashkuri al-marwazi kenan wanda ya rasu a shekara ta 252 al-Imam al-Bukhari da Muslim da Nasa'i sai riwaya daga wannan malami a Muhammad ibn Yahya Abu Ali al-Marwazi shi kuma yace daga Shazan akhu abdan shazanu dan uwan abdan abdul ibn usman ibn jabala kenan almarwazi shi abdan din kuma sunan shi abdullahi ana ce mishi abdan ne saboda sunan shi akwai abdu guda biyu a cikin sunan shi kamar yadda malamai suka ba da labari shi wannan yana da hadisi a cikin bukhari da nasa'i yace daga baban shi wato usman dan jabala kenan daga shu'ba daga hisham dan zaidin قال يكي سميت أنس بن مالك يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون lokacin da manzo Allah yake rashin lafiya ta rasuwar ciwo ya kai ciwo ana tunanin mutuwa ko yau ko sai ansaru suka taru suka zauna a wani wurin zama inda suka saba zama da manzan Allah sallallahu alaihi tattaunawa suna fira da shi sai suka zauna suna ta kuka sai ga sayyidina Abu Bakr da sayyidina Al-Abbas radiyallahu anhu an Abi Bakr suka ba su wuce sai suka zama suna kuka faƙala ma yi aka ce kukan ne kuke yi ƙalu zakarna majalisar nabi sallallahu alaihi wasallam lillah suka ce mun tuna yadda manzon Allah yake zama ne a wannan wurin fa dakhala ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu bidalika sai na bakar sai shiga gun manzon Allah yake jama'a ka suna na ya manzon Allah suna ta kuka suna ta kewa ka tun ma baka tun kana duniya kenan ƙala mai labari yake cewa fakharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa qad asaba ala ra'sihi hashiyatin hashiyata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito alhalin ya saka wani kyalle a jikin kanshi wanda aka jika da ruwa saboda tsananin ciwon kai da yake fama da shi sai aka jika wani kyalle da ruwa haka kamar tawul sai ya kulla a jikin kanshi yana dan samun sauki na wannan ciwon kan fasa idal minbara sai ya hau minbari walam yas'alhu ba'da zalika al-yawm manzo Allah bai ƙara hawa wannan mambarin ba shine hudubarsa ta ƙarshe a duniya salawatullahi wa salamuhu fil akhirati wal ula fa hamidallaha wa asna alayhi manzo Allah ya innal hamdalillah nahmaduhu kaza kaza kaza thumma qala sannan sai yake cewa usikum bil ansari wa innahum karishi manzo Allah yace ina jan kunnan ina jan kunnan ku ya ku musulmai ku ji ku ji tsoron Allah ku kula da jama'a ta ansaru ku tausaya musu fa innahum karish ay fa innahum wa mawdi'u thiqati shine ma'anan karish sune jama'ata sune yan jam'iyyata wa atabi kuma sune yan cikin gidana ataba sune bibana ko khassa sune mutanena na wa qad qadaw allazi alayhi abinda ake so shi na alkhairi sun yi wa baqiyal ladhi ya rage su ma a masu da irin alkhairi manzo Allah ya ce faqbalu min muhsin idan mutum a cikin su yayi aikin alkhairi a karba wa tajawazu an musii duk wanda ya abinda ba mai so ba a daga mai kafa a yafe mishi saboda falalar da yake قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل سمعت إكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول yace daga Mallam Ahmad ibn Yaquba al kenan malamin su imamul bukhari wanda ya rasu bayan shekara ta 210 bukhari kadai rasu hadisi daga rishi ta asabul kutubu sita daga ibnul ghassi shine abdurrahman bin sulaiman bin abdullah bin hanzala hanzala da ake cewa shi ghassilul mala'ika wannan jikan sa ne sai ana ce mishi ibnul ghassi shi kuma yace daga ikrima ikrima daga malamin sa ibnu abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fito wa alaihi milhafatun muta'affifan biha alaman kibai yana sanye da wani mayafi da ya rufe kafadinsa wa alaihi isabatun damsa yana sanye da wani abin daura kai wanda take damsa wanda tayi maiko tayi baki saboda yanayin dadewarta ko kuma wani dalili tayi baki shine damsa ba baki na asalin kalarta ba baki na rinewa ko na dadewa ke hatta jalasa alal minbari فامد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتكل الأنصار لكي هكو جماعة ƙarshen duniya bayan shuɗewa ta mutane ba su ta ƙaruwa za su ta hayayyafa suna ƙara yawaita su kuma ansaru suna ta karanta suna ta ƙarewa har za a waye gari babu kowa a cikinsu sauran mutane kuma duk suna ta ƙaruwa hatta ya kunu kalmil hifif ba'an sai ya zama yawansu kamar yawan gishiri a cikin abinci duk yawan abinci zaka shi ɗan cikin nan ake sakawa to kuma in babu shi abincin babu ɗanɗano kenan in babu ansaru a cikin mutane babu alheri kenan ƴan kaɗan ɗin nan ko sai sun zama kalmil shi sun fa'alu faman waliyan minkum amran ya durru fihi ahadan aw yanfa'u wanda duk a cikin ku ya samu wani mukami zai cutar da wani kuma zai amfanar da wani a cikin duk mulkin da kowaye mulki sai ya cutar da wani kuma sai amfanar da wani falyakbal min muhsinihi to amma su dai ansaru na muku jan kunne a kansu da abin da suka yi mai kyau a karɓa wai ta zawar an mutu ne da abin da suka yi mummuna kuma a yafi musu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكسرون ويقلون فاقبلوا, فاقبلوا من محسنهم wata jawalu an musu ya ce al'ansaru mutanen garin madina kari jama'a ta ce tawaga ta ce wa aibati kuma wato su yan cikin gidana ne sauran mutane za su ta yawa ansaru su ta yin kaɗan a karɓi wanda ya kyauta a cikinsu a yafe ma wanda ya ɓarna a cikinsu waɗannan jihadi sai daga littafin sayul bukhari waɗanda ya kawo su ƙarƙashin babuka da ya kira da suna manaƙibul ansar tun daga lamba ta 3776 zuwa lamba ta 3801 sai kuma a sake bin su da ire-iren su a cikin da tafi ire-iren waɗannan dan jin bayanai ƙare-ƙare akan haka wallahu ta'ala saboda ƙuriwar lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu